wallahi babu wani abin mamaki tun da rasuwa ga duk mai rai dama ainihin eh, mamaci ne to amma dai abin bakin ciki abin takaicin shine wannan mutum ne da yake jama'an kasar masar suka zaba a matsayin shi na halittaccen shugaba aka samu fir'aunawa 'yan kama karya suka da masu kayan sarki suka yi mai juyin mulki suka yi kisan gilla a shekara ta goma sha uku. duk duniya suka gani ƙungiyoyi na ƙasashen larabawa kungiyar kasashen laraba da kungiyar kasashen musulmi da kungiyar haɗin kan afirka ta eu duk suka zara ido suka bar shugaba da ke da halacci ya zama to fursuna sannan kuma ɗan kama karya ya yi amfani da bindiga ya kifar bayan kisan gilla da juyin mulki kuma ya zamanto shugaba har kuma ya zamanto yana ana karɓan shi a duniya har shugabancin kungiyar eu ya yi saboda haka wannan abin takaici ne abin kunya ne ga duniyar musulmi abin kunya ne ga afirka abin kunya ne ga kuma duk mutumin da ke kaunar yanci da adalci a rayuwarsa ko mutumin ko musulmi ko kirista ko bai hude kowane irin addini mutum yake abin kunya ne domin zalunci ba abin da ya kamata a goyi baya ne ba. Wasu na fargaban yadda za ta kasance a wannan kasa bayan mutuwar Muhammad Bursi. A naka ganin yaya magoya bayan shi za su zuba ido ne kawai? Wannan al'amari ko lokacin da yake da rai a bayan yana tsaron an sha samun wasu yunkuri a baya wajen kawo ƙarshen zaluncin da ake fuskanta to amma gaskiya ba a ƙara samun haɗaka na mutanen ƙasar masar daga kowane ɓangare su haɗa kai su yi yunkuri su tunkari zalunci ba tun bayan kifar da gwamnatin mubarak saboda haka in allah ya taimaki mutanen ƙasar masar kila wannan zalunci na ƙarshe da aka yi masu wanda ya kai ga mutuwar shi tsohon shugaba muhammad mursi wannan al'amari zai ita da tsininsu su tashi su ƙara haɗin kansu cire tsoro kuma su fuskanci fir'auna wanda ke mulkin ƙasar masar domin yanta wannan ƙasa da kuma yanta ƙasashen larabawa da kuma ƙara taimakawa yancin afirka tunda duk ƙasar masar ƙasa ce mai muhimmanci a siyasar afirka ƙasa ce mai muhimmanci a ƙasashen larabawa ko da wasu darussa ko isharori da mutuwarsa ta bari wato babban darasi shine babu yadda za a yi yanci na gaskiya ya zo cikin jin daɗi a lokacin da yake da rai akwai yan wasu kurakurai da aka yi wanda kuma ba wai an na tabbatar da ba yi waɗannan kurakurai ne don saboda bai samu matsala ba kila rashin fahimtar shugabanci da kuma nakaltar kalubale na wannan siyasar take a yanzu akwai wasu mutane da dama da wasu kasashe da ya kamata su zamanto su ne abokanan kasar masar su ne abokan tafiyan kasar amma da a wannan lokaci ba bai fahimci haka ba kuma kasashen da yake tsammani kila lallashi da kokarin da yana a tafi tare da tsarin diplomasiya da ya bi zai kawo kansu su amince su yadda da kasar shi bai ba misali kasar Saudi Arabia ya yi duk abin da zai yi ya samu amincewa daga waɗannan sarakuna amma ya gagara bayan mai juyin mulki Saudi Arabia ita ce ƙasa ta farko da ta goyi bayan kifar da gwamnatin shi da aka yi ta kuma ba da dala har biliyan biyar saboda haka da darasi ne ga shugabannin Afirka su ƙara ta da tsumi musamman kuma ƙasashen Larabawa da zalunci ya tutu. su cewa duk tsananin zalunci ne da ƙarshe sai ya zo ƙarshe tunda yake fir'aunan ma na asali yau ina yake a tarihin ƙasar masar duk wani zalunci da ƙarshe zai kawo ƙarshe sai dai dole jama'a su kasance masu gwagwarmaya ne da juriya da kuma ainihin girmama da bambance-bambance da ke cikin kasashensu in nasara ta zo to a rika kuma la'akari da girmama haƙoƙin mutane komin ƙanƙantar su a ƙasa kuma komin irin yadda ake jin cewa ba a yarda da su to amince da su muddin mutanen wannan ƙasa ne ko wannan nahiya don haɗin kai ne kaɗai zai kawo ƙarshen wannan hali da niyasu da ƙasan da nahiyar afirka take ciki da kuma ƙasashen larabawa